Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. now Allah bakon da muka raka ya dawo. Ai lalle dai <laughs> shi. Makon da wuce baba ya ce ya ji ka kana can kana yi man fulani. Shi ma baban a kin ji dai abin da dai ya faɗa. Ya shi kana can kana zuba man fulani ido. Lalle kuwa. <laughs> To yau kamar da ka ji wannan waka barka muke barka aure. Eh. Eh, muna taya Joy da Nuhu Macinga murna auren 'yarsu Sanjat. da kuma ango ta wuce. Eh. eh to abin da ya kai mu da zan bada wani labari da ya shafi ma'aurata. <laughs> Zuwa an ci ba domin su su dan darasi. To kafin mu kai ga jin wannan labarin ango da amarya Sanjat da wuke Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare muna taya ku muna wannan aure. To bari mu fara da kamar da muka saba da waɗannan gaishe-gaishe muna gaisuwa ta musamman zuwa ga Alhaji Musa Ja'afaru Idris a Doma, jihar Nasarawan tarayyar Najeriya da Musa Yalo Umasha baban yan biyu sai kuma a Manzi Markus da Ibrahim adara da kuma Ibrahim Onawo sai Suleiman Aru da Ibrahim Suleiman dukansu a jihar Nasarawa. Gaisuwa ta musamman zuwa ga Alhaji Sali daga Kayinji. da Hamidu Kalalaguwa wato Hamidu Kalalaguwa ka eh, da san Hamidu <laughs> Hamidu Kalalaguwa dan jamhuriyar Niger eh. wato abin da ya faru shine yanzu eh. makon da ya wuce ya ta kira ya ta kira ya ce shi ma a gaishe shi a bari ya huce to da aka gaishe shi sai ya kira ya ce wai yana da labari to <laughs> lallai gaba ɗaya kenan <laughs> ya ce yana da labari aka kira shi ya ce wai zai faɗa da baki shi ya je aka rakodin din ya faɗi labari sai ya zo ya kira ya ce hajiya wallahi tallahi na fasa ba da labarin na da ba kira na fasa in kika kira suna na kika ba da labarin ya fi daɗi <laughs> ba don ka zo da mahunan labarai ba da za mu labarin shi na amma sai wani lokaci ne a fi da kalan to gaisuwa ta musamman zuwa gare ka sai kuma gaisuwa zuwa ga kuba uwar 'ya'ya a malumfashi da alhaji abdulkarimu mararraba kankara da fatar an samu lafiya da wanda ya samu ya gamu da hatsarin mota da yake kwance a asibiti da fatan an sami lafiya Allah ya ba shi lafiya amin To alheri sai nan ina rike da gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Atta'ib Mahmud Katuka. wanda ya buƙaci cewar a mika mishi sakon gaisoshi da kuma ta taya murna zuwa ga mai martaba sarkin akko alhaji umaru muhammad atiku murna bashi lambar girma ta digirin digirgir wadda jami'ar kotono a jamhuriyar nijar ta bashi tare da fatar Allah ya sa albarka a ciki. Kana kuma sai saƙon Honorable Sanusi Lawal ɗan Bakano da ke tudun Jukun Zaria ya buƙaci a miƙa mishi saƙon gaisuwar shi zuwa ga uwar gidan shi kana da kuma amaryar shi. Sai ya ce a sake miƙa mishi saƙon shi zuwa ga Dr. Abbas Tajuddin ɗan majalisar wakilai mai wakiltar Zaria da kewaye. sai kuma alhaji sani gwangwani ɗinki ba kuɗi A'a dinki eh, ba kuɗi. Dinki ba kuɗi. Lalle kan. Ajiya kyalle. A'a awo. Ai shi <laughs> wannan. Ta kyauta za a rika mana. A'a shi wannan sani gwangwanin da kike ji eh. ai ina gaya miki wani hamshakin tela ne. Aba. To za mu gwada shi. To lalle ai in kuma babu <laughs> kuɗin nan. To ka ai ita ce kuma matsalan. Ai ba ki ji su. Eh, a'a ai ya ce ma in ba kuɗi to wai ajiya kyalle ka kawo. Shi ba dinki ka kawo mishi ba. <laughs> Shi kenan. to sai a ƙarshe ya ce yana sa mika mishi saƙo ga honorable hamisu bako wadata speaker zaria local government to sai kuma waɗannan gaishe gaishen a bari ya huce wannan dai murnar cika shekara ce zuwa ga honorable speaker wato kakakin majalisar dokokin jihar bauchi dan galadiman ningi alhaji abubakar uwai suleiman mu yi aran bakin turawa eh mu ce ah, congratulations eh, da kuma happy, happy birthday kwarai <laughs> kuwa hmm. sai kuma gaisuwa ta'aziya ga anti ramatu haruna gata kan rasuwar danta wanda ya rasu ranar lahadin da ta gabata gaisuwa ta'aziya ga management da ma'aikatan 'yan uwan hajiya aisha tilawal a ma'aikaciya a asibitin ƙwararru na bauchi sai kuma gaisuwar ta'aziya ga haruna barau wakili da 'yan uwansu a bauchi kan rasuwar mahaifinsu barau wakili santurakin kebi gaisuwa a bari ya huce daga hajiya rashida shehu ta renar dialysis unit a asibitin ƙwararru na bauchi zuwa ga mai gidanta abin ƙaunarta honorable abubakar wai suleiman da Her Excellency Hajiya Maryam Abdulkadir amaryar gwamnan jihar Bauchi. A ƙarshe kuma tana gaida yaranta Aishatu Kabir da Abubakar Kabir da Sadiya Abubakar Y Suleiman da Abubakar Abubakar Y Suleiman da Abdullahi Abubakar Y Suleiman. da kuma masu gabatar da wannan fili baki ɗaya. muna godiya. To sai kuma gaisuwar fata alheri na abar ya huce zuwa ga Alhaji Sani Abdullahi da Alhaji Tijjani Ahmad Yaro kana da Alhaji Bashir Gamawa da Alhaji Tanko NTC sai Alhaji Bello Kademi. kana da kuma alhaji aminu abdulfata tsohon kakakin majalisar dokokin jihar kaduna ta da fatar duk suna cikin ƙoshin lafiya da iyalansu sai kuma Alhaji Mansar da kuma Malam Lawal Mai Yadi da Alhaji Ahmad Abbar fa'i da ke kwangila Zaria, kana kuma da Alhaji Hussaini Matazu. Sai saƙon gaisuwa zuwa ga Alhaji Bala na Armata da Alhaji Salisu na Ayuba ta da fatar da suna cikin ƙoshin lafiya da kuma fatar alheri. alheri akwai kuma sakon fatan alheri da na abar ya huce sakon fatan alheri na abar ya huce zuwa ga alhaji salisu ya baba mai mashin a kasuwar sabon garin zaria da kuma alhaji shu'aibu mai kanta da alhaji aminu branko sai alhaji ahmad abubakar dan fulani mai gwal da ke kasuwar wuse a birnin tarayya abuja sai kuma sakon gaisuwa zuwa ga alhaji faruk dan juma gangara da Alhaji Abdulhakim mai gyaran AC garejin Baba Kaduna da ke Zaria. Sai na ƙarshe shine Alhaji Sabitu Muhammad. To bari mu rufe wannan babin da wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Dauda bin Afan unguwar Jaji Fataskum. Ya ina gaida yace ina gaida Iliya mai shayi garkin daura da Lawan bin Hambali mk dan silba karamar hukumar gwaranya da bello dinawa shehu da adamu rijau da isa lawan girgir To dai sai a yi mana gafara domin shi wannan dai lokacin da muna makarantar firamare Yusuf ana nuna maka inda zaka sa wakafi za a nuna maka inda zaka sa tsayawa to wannan ba wakafi ba tsayawa. To gaba daya. Kawai aka to na hada sunan wane da wane eh. ruwanka ne kai ka ja eh. <laughs> dauna bin lallai kuwa. <laughs> Na hada sunan wani da wani. Lallai kuwa. To da haka zan karanta su yadda ka rubuto su. <laughs> Yace to ina gaida Iliya mai shayi garkin daura. da lawan bin hambali mk dan silba karamar hukumar gwaranya da garba bello dinawa shehu da adamu rijau isa lawan girgir magajin garin girgir da hamidu kalalaguwa to hamidu rambaka ta sake shigowa eh. da salisu zakari gidan ramji a jamhuriyar niger da garba sani bataba dillalin awaki unguwar jaji da habu ciyaman mai gidan burodi garin godo da woli alhaji sa'idu mai shago unguwar jaji da musa ina sa zaton haka dai suke dai kamar yadda eh, nake ba wakafi ba alama tsayawa da musa uje dillalin awaki unguwar jaji da Malam Musa Makiri unguwar Jaji to in an gwarmatsa muku sunan dai da fatan mutane sun fahimci sunayen <laughs> mai kauna burin masoyi daure ki dariya jiki na kewaya soyayya kare kauna burin masoyi kauna burin masoyi wai wai wai wai kiya kici na wayayi. wai wai wai wai kiya kaunar ta yi layi wai wai wai wai kiya kici buri na raina kullum buri na ki zamto mata gare ni zauna tibori Thank you.

Eh. agogo na magana kuwa agogo na magana to ni dai ban taba gani ba a to to sai dai yana dai tafiya yana tafiya kuma eh ko lokaci sai eh, to ko magana to shine to to ina ganin haka yake <laughs> nufi to lalle wannan ne yana yi <laughs> yace to wani mutum ne suka faɗa da matar shi to kuna ji sanje da da wuce eh. sai faɗan nan yayi tsanani har ta kai ga kowannen su bai magana da ɗayan to kuma shi kuma aka zo aka ana nan ana nan sai mun nan zai tafiya da sassafe a jirgin sama mm. kuma jirgin nashi zai tashi ne da karfe shida daidai na safe To kuma gashi da nauyin barci to gashi ba sa magana da eh, matar balle ce kita eh, da ni <laughs> to shi kenan to domin kullum matar ta ce take ce ki daga bacci musamman da in akwai wani abin da ya zama na musamman eh. wanda ba a so ya latti sosai to shi kenan da yake ba sa magana da matan sai ya rubuta ya rubuta mata takarda ya ce in karfe shida ya yi na safe ki tashe ni <laughs> sai aje mata a akan pillow inda take kwantawa to shi ya tafi ya tafi ya share ya kwanta ya share da bacci shike nan da karfe tara eh, shida da safen da ta ga shida ta kusa da ba sa magana da ita eh. sai ita ma ta rubuta ta ce karfe shida ta yi <laughs> to karfe shida ta yi tashi <laughs> to ita ma rubuta dai ta yi to <laughs> agogo ya gaya mai to shi hmm. hmm. ne bai tashi bude ba sai karfe bakwai da rabi a jirgi ya tafi bai shi ana ma magana Ya tafi ya bashi shi kenan ba zai iya rubuta ya ce ba na shi ki tashe ne ba eh sai ce mata to ya aka ta bata bata tashe shi ba. <laughs> To kin gari an da an fara magana. Ah, to an fara magana ce a'a to ai na rubuta maka <laughs> <laughs> don shi ke nan baki ya buɗe to <laughs> lalle kuwa <laughs> da wuce ai magana to yau a yi magana yanda aka yi a Asiriya a yi hakuri da juna dan agogo bai magana mm, bai magana <laughs> kuma ai ta hakuri da juna ai ta hakuri da juna zo mu zauna zo mu saba amma aka yi an san yadda ake shiryawa tsakanin masoya sosai kuwa sosai kuwa eh to Allah ba da zaman lafiya ga muna ƙara cewa muna ƙara ma Joy Mutunga da eh, Nu Mutunga murnar auren 'ya'yansu Allah ya bada zaman lafiya. To amin. Ke kin ka faɗa min ba za ki ya da ni ba, ke ce kin ka faɗa min ba za ki rabo da ni ba, mene biki ne ba za ki yo haƙuri da ni ba, kin manta zama na baya me yasa haƙuri ba ni ba, da na sani nake yi lokacin nan da ba mu alheri labarin ina da labarai guda biyu amma dai abin da zan so shine wa'annan labaran ina so kada ki yi dariya har sai na gama har sai na gama bada labarin. Ya <laughs> gara ma eh ai saboda in kika dariya kuma to labarin ba san yadda za a yi ba to kinga kuma tun kamun fara ma na ga kina ta dariya kuma. Saboda tun da muka shigo kake ta bushewa da dariya <laughs> To ai ai watan labarin nan da kike ji. Eh Wai watan wannan labarin dai na Kanuri ne. Eh. To da Shatima ne da Gana. Suka tafi aikin haji. To da aka tafi aikin haji ana gab da za a gama aikin haji an yi ibadu an yi komi. sai aka zo masallacin maka. Baɗi dai in kuka gaiso. To. Baɗi ina gaya muku in kuka gaiso baɗi kowa ya shiga ni fa kin ga da labari ne ake ah, ah, bani ah, ai ka gani kai ka gani da ita, eh, kana amma ai baki sani ba kin ga bana gaba daya ake san an ce miki karni na 21 fulani yanzu sun waye to yanzu wannan bana yawwa bare bari ne yauwa eh, to da shatima da gana eh. bayan an zo masallacin makka an yi sallah to liman yana ta karatun alkur'ani yana ta karatun alkur'ani sai aka ga shi shatima sai ga larabawa na ta kuka kowa na ta kuka to eh. an karanto wata aya ne da take magana akan tashin alkiyama to shi gwani sai ya kalli shatima sai ya ce shatima hmm. me take ma kuka ne <laughs> shatima tana ta kuka sai ce to ai Shatima tana tsoron Allah ne shi sa take guga sai ce ayya to ai ta gara alhamdulillah ita gana ba ta tsoron Allah bai sa me zai sa ta kuka <laughs> to duk da shi wannan da ya fahimci eh. abin da yake sa su kuka bai kuka eh. ba ita shi gana yace to ai tunda ba ta tsoron Allah to ai kin gama <laughs> maganar kuka ma ba za ta kuka ba <laughs> to kin ji wannan na kanuri kenan eh. sai na fulanin fa to bari in baki wani labari kuma eh. wannan labarin an taba bada shi a filin a bari ya huce to eh. na san amma mutane kila sun manta wani direba ne ya taso aka ce daga ko zaria ne ko daga makarfi kai daga eh. makarfi zai tafi sakkwato eh, ko kuma daga malumfashi za shi gusau to ko daga malumfashi za shi gusau aka ce ya ɗauko rake a mota shi eh. kamar pickup ce haka ta ɗauko rake to yana tafiya eh a kori kura ya ciko ta da rake yana tafiya kawai sai haɗe da yan fashi da yan fashi suka tare shi sai suka ce kawo kuɗi mm. sai ce shi bai da kosi sisi suka caje shi suka babu kuɗi kawai yan fashin nan da suka ji haushi sai suka ce to sako zauna nan kai ta sharrake nan kawai <laughs> eh, ya ta sharrake eh, da ya sharrake ya sharrake kawai sai tun tsere da dariya <laughs> sai shugaban yan fashi ya ce kai mai garinku me ke baka dariya <laughs> zonan me ke saka dariya sai ce to ai wata na tuna wani abokina ne eh. shi ma yana da akori kura shi kuma ya ɗauko gore ba ne to wai idan da abokin da nashi an fashi za su tare shi su ce ya zauna ta cin goruban nan to shi ne kuma abin da yake ba shi dariya shi ba shi da aka sashi shi shan rake ba gara nashi da sauki korufan nan ne yau da ita gaban shi ta gabu da gaban shi. To lallai ne. <laughs> Ani da sai ce masa ai wannan abokin nawa eh. inda kun je karkashin goruban nan kuɗi ne. Kuɗi ne a ciki. <laughs> Eh, amma sai kun ci goruban. <laughs> To lallai kuwa. Eh, na ga Malam Des yana ɗaga mana hannu har yanzu muna ƙara taya ita producer mu Julie Gresham. Julie Gresham. Imamin rashin mahaifinta. Muna fata sati mai zuwa za ta kasance tare da ni. To yanzu a madadin? Yusuf Aliyu Harande. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri. bisa soyayya dangi. namiji ne sha da ciyarwa ne kiwon lafiya haƙƙi namiji ne kayan ɗaki haƙƙi namiji ne haƙƙoƙin mu musan da tarbiyya أولى